أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين كاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم أيها الهدي بقي جربي الثاني hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan ɗai 2016 za mu yi karatu na 20 a cikin tazinal warakat a satin da suka gabata an yi karatu na goma sha tara ne wanda daga cikin bayanan da aka yi akan tarwata jama'a su abdulsalam har dai zuwa inda shi sarkin gobir yake ne su su uku da dai sauran abubuwan da suka gabata akwai wasu abubuwan kula guda uku shi abdulsalam akwai wani littafi da amirul mu'minin muhammadu bello yayi mai suna sardul kalami fi ma jara baini wa baina abdulsalam wanda a ƙarshe ya yi tawaye ga su ga mu abdullahi haddi aka nishe shi a kwarin duk dai tawayen ya ci gaba da yin sa musamman bayan mujaddidi ya bar duniya muhammadu bello ya sha ma da shi karshen ta dai aka kai musu farmaki aka kashe shi a can bakura amma duk da wanga tawaye shehu abdullahi ya yi magana wanda muhammadu san kulwa ya kawo a cikin kanzul auladi wa zarari cewa lalle shehu abdullahi na kyautata mai zato saboda al'amuran da suka gabata na taimakon addini da shi abdulsalam din to kusan shi an matsayar da shehu abdullahi ya ga abdulsalam abu na biyu sai da suka fara zuwa a wurin da ake ce maliba wasu suna ce mai malabi wanda wurin kwanan su hudu a wurin muhammadu bello ya ce da zarar muka ga kura ko hayaki sai mu taho ga sansaninmu a nan ne masu agane na sanna tarkata mutane a cikin nijar da kuma muhammad dan dan shehu jibril da dai sauransu kai sun ta suka taho ba a yi ta yaƙi ba suka yi farin ciki kware da gaske bayan haka an yi taron dangi ne ga mujaddidin addini garuruwa da dama wanda ko sarkin kano sai da ya kamar kai ya karba amma ya karba ya biya yancan a lokacin amma sarkin zazzau bai bi su har ya sha hama da mutanensa wanda shehu ya ce kakko da ku taimaka mai yannan kahirrai domin gudun zalunci ne suke goyon baya da kahirci duk wanda ya taimaka musu abin da ya shaye su zai same shi wasu da su shi da suka taimaka musu to gaba ɗaya dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tarkata ma majaddidi su sun taho a wurin da ake fema kwato a nan za a yaƙi wannan duk wannan sura wannan yaƙi kusan ya tattara ne a cikin wayannan baitota talatin da takwas da kuma baitotan da za su zo su kamar yadda shehu abdullahi sanya a ciki shi ne بدأت ببسم الله والشكر يتبع ألا قمع كفار علينا تجمعوا ليستاصل الإسلام والمسلمين من بلادهم والله في الفضل أوسع توارق فأغبر وينفس فيهم يخذلهم والله يرأى ويسمعوا إلخ bada'atuna soma fi bismillahi da sunan Allah a wata nusha bada'atuna soma bi hamdillahi da gode ma Allah wa shukru godiya ya tafa shi ke bi ma wannan basmala ko kuma shi ke bi ma hamdala ya danganta daga nushat da aka yi amfani da ita to ina gode ma Allah ala kam'i kuffaran akan tumbuka kafirai tajamma'u da suka yi taron dangi alona akan mu mu dai sun tumu da adadin da Allah dai san yawan su kamar da Muhammadu Bello ya faɗa to wannan taron dangin da suka yi don ne liyastasul al-islam wal muslimina domin su tumbake musulmi da musulunci musulunci da musulmi min biladihim daga garuruwan su kanin su zanna mu wallahu Allah sa'o shine mafi yalwa fil ga falalarsa sai Allah ya muna yalwa ta salala muka samu nasara a kansu to yasuwa ne suka taru ku asbinawa ne ma gobir tare da gobir a can cikin rubutu na zube ya nuna da nauba har ma fulanin da suka je su wa yunfa da yunfa shi yunfa safihun wawansu yuhazzibuhum shi ke tattara su daga hisbu ne ya tattara su ya aika duk garuruwan Najeriya da kewaye har cikin Nijar aka taro mai al'umma aka taro mai jama'a wallahu Allah yar'a yana ganin sai kuma yana jin duk kullen da suke yi to anan akwai in kun tuno a sati biyu suna gabata akwai wani manzo da shehu ya aika da wasiƙa har ƙarshen ta yanta ya ce shehu shirya tarbo ne to anan shi yana da hanya har suka sun mai da hanya ya ga yanayin da ake ciki to shi na to ba su shehu labari wanda daga cikin abin da ya gani cewa walan ma a tau gungunge lokacin da suka zo garin gungunge shi ne a cikin gwadabawa asabi suka lalata masu duk abin da a cikin gungunge suka tarwatsa su da harkin aha kone na konewa wata haribin aka roshe na roshewa wato kaɗawa an karkace an yi gunduwa gunduwa da asara kamanni ashe sun samu wasu a wata nufa wa ashiya tuƙaɗɗa'u ma'ana an karkace wasu abubuwa dama ga waka tana cikin masu nusohi da yawa kamar da zamu gani fajasu sun yi sacin sun yawata can fajasu khilalar diyar wa kana wa'adan maf'ula a suratul isra'i to fajasu a wani wuri wajasu maimakon fa sun yawace giyaban kumace fi bajawe ga garin bajawe gari ne a cikin gudu da suka kawo masa farmaki sai aka samu ruwa masu yawa da aka samu ruwan sama mai tsanani sai suka shige cikin bukokinsu to ta haka ne suka kawo masa farmaki da suka kakkashe su to shine ke faƙattalo sai suka karkashe akwai tabifi ciki katala daban katala ya kashe amma katala ya yi ta kakkashewa suka kakkashe an taro taro min al'arabi na ƙauyawa malmalu duke su jimo an tara ta lokacin wanda sauran da suka tsere muhammadu bello ya ta yi tarbin wa'ancan mutanen ya gani an labarin da suke ciki tun da lokacin ba wani communication Karshen ta shi manzon nan da aka aiko baya bada ba da bayani ta muhammadu bello ya tahi to a nan ne sauran da suka samu tserewa na bajawai cikin kunci suka haɗu da muhammadu bello suka ce mai wallahi ga yanayin da ake ciki mu ne muka rage muka samu tserewa ba a samu kashe mu ba Fa da mu wannan banna da suka yi ya ƙara musu kufuran kafirci wa zadu suka ƙara takabburan girman kai kaga ashe wannan taro nasu yayi ta banna kware wanda kusan adadin su Allah ɗaya san adadin su kamar yadda Muhammadu Bello ya faɗa a cikin Fagul Maisur amma sun su shehu abin da ya shahi dawakai ba su wuce 20 ba fal khailu la tatajawuzu 20 kamar da Muhammadu Bello ya faɗa jilalin shi shine safiya da ake sa ma doki na alhorma alaihi ya tabbata gare su wal qawanisu kwalekwalai turfa an daga su ma'ana kana ganin kwale-kwale yanzu wanda suka sa hulluna na kwano ga su can sun yi sololuwa walin sufufin sanya tufafi masu kamshi jam'u shaf shine da ake ce mashata mai askare na cewa lashaf ba za a sa shatan tufafi ba ma'ana dai wanda adda taushi haka mai laushi to sanya wa'annan tufafi ya jahihin shi ke sa su girman kai wa khailuhum dawakansu laha khuyala suna da takama dawakan ma takama suke yi wa zawabilu ma su an jera su kamar da ana wurin wani fare wani buki haka kamar da sallah ana hawan dara za a ga an jera masu wani bai tere moni ba to wai haka suka jero masu duk dai muna za a kama hormaki faƙultu sai ni ce ni shehu abdullahi wa fali fatan kwaran da nake fatan ƙwarai mislu amri muhaƙƙiƙi kamar dai al'amari ne tabbatar sai na dai a guna fata na nake amma ni dauke kamar tabbas abin ga ya faru kuma an yi son haka sayunfa yunfa nake za a kore yunfa an samu zinas yin ili yin suna za a kore sarkin gobir kamar ce ke cewa a waƙar da attahe salu shaida na gobir wa hawa yunfa wa hallam yunfa min bainil bawadi yarji zai koma da dinni cikin kaskanci yunfa zai koma haka ko ya koma kamar da wasan daliya za ta yi bayani wa kunna mun kasance in tagannahum mun dakace su mun jira su mawadi a wuraren da bainana tsakaninmu da su salafatu ayyamin ana samun tahiyar kwanan nake uku wa akharu kwana guda ya yarba'u shine cikon na hudu kamar ya khamasu ko yasdasu yasdasu har dai zuwa ya ashiru shine wa akharu kwana guda ya yarba'u shine cikon na hudu a wata nisma salatu layalin thumma ukhra nurabbi'u ma'ana darware uku sannan guda shi za mutum waye hudu da shi duk dai musa guda ce duk dai manuwa guda ce to anan inda suka jira su wurin da ake ce mamali badin nan kuma na an ga su fito wanda shi maliba kusan shekara biyu a kuma zo a wurin za ga wuri da gani kai ka san wuri ne na tarfin abokan gaba don akwai ruwa wurin amma akwai bado a ciki haka da yawa ga wasu na manya-manya guda biyu haka nan wurin shi malibabin nan suka yi kwana hudu suna jiran su muhammadu bello ya ce don mun kaga wata kura ta turnike ko mun kaga hayaki sai mu dawo sansanin mu wanda shi malibabin duk lokaci su suka gaba sauri sai su koma gida suna jiran su duk lokaci su su ba sai su koma gida suna jiran su don na addaidai wurin tarbon su amma da yake sai suka canza wurin tahowa kamar da bayani zai zo walamma ra'ayna lokacin da mun kaga jumlahun tsoron su an jumu'ina suna tsoron taron mu rahalna ilaihim sai muka zakan musu muka isko su wallira'u tutocin mu rafa'u an daga su tutocin mu an daga su sama to anan akwai wani abu da suka yi mujaddidin addini ya tara su yi musu addu'a ya zarin tashe su tun nan a gida ya ce da izini Allah ta'ala sai an samu nasara ga wanga yaƙi ku tafi kawai to anan abin da ke faruwa inda aka zaton su fito sai suka fito ba nan ba yanzu misali kamar yanzu a ce kan wuri nan ne maluɗa misali to amma nan wurin road blue ake ce mai wurin kofan marke ko to nan ne a wurin da mutanen gobir za su hito to kaga wanda akan wuri ne suke sarbi wanda a ina to a nan gidan haki a ce nan na iyallan su shehu suke a gidan haki nan na gudu take to wanda aka zaton ya bullo kofar marke sai hito wurin kofa ali jodi ni shi ka ne akwai wata mamaya da suka son sai yanzu kamin su haɗu da su shehu sai sun biyo ta ina to ta gida hake yallon wa'annan yallon su shehu sai sun tarwatsa su sannan a da su shehu to shi addubarar da suka yi suka yi babbar kewaya haka to shi ne Allah ya sa wanda da an ka aika duk yana da labari yana da information ɗin duk abin da ake ciki to wakila lana sai aka ce muna a lokacin muna malibaɗin aka ce muna wanda ya ce muna wannan manzo ɗin da aka aika faru ina ai sun tafi ila kwato ai suna can kwato kun yamma gare ku ku kuna nan gabas kuna jiransu sun yi haka likayar ji'uku don su ne sheku na hawa sharkin jihar gabas tunda in sun ka hito da can sun kai wuce yallon ku sun hakakkashe su to gaba ɗaya za su taru su make ku nan gabas alhali ku ta kuma yammaci ta tajma udon ku taru can kenan da suka tarwaɗa gungunje da wai za su yi ma iyalinku haka faƙultu sai ni da akwamandan yaƙi shehu abdullahi ne ce an naja mu yi gaugawa mu yi maza maza la yi saƙuna kafi muna rijayi li ahalina ga iyalanmu a wannan nusa la yi saƙuna kafi muna rijayi li jam'ina ga taron mu. to haka ta faru bi ashirin rabi'in rabi'ul awwal yana goma badaru ha sha hudu watan rabi'ul awwal ya taɗalla lokacin yana bullowa dan da goma ta yi zai so ma haske bale sha uku bale sha hudu da sha biyar dama sha hudu ya yi haske amma da sha uku da sha biyar duk kusan haske ne guda amma dai sha hudu ya yi haske to da zaran ya kai goma sha hudun watan ya fara to rabiul awwal kaga anan shekara eh, wata hudu da hijirarsu bayan wata biyu da mace mashehu usmanu mubaya'a bayan wata biyu da yi mu mubaya'a to wannan kenan wanda shekara biyu shekara tara yanzu da kusan wata guda tun da bakwai eh, ga al'awwal awwal ga thani ko to da wata guda ba kwana uku shekara 219 da wata guda ba kwana uku yau inda goma ga rabi'u sani da da wata guda to da wata guda ba kwana uku domin yau bakwai ga rabi'u sani Allah ya saka musu da alkhairi wa sallamun ka saduko li ahlina ga iyallan mu kaga tunda kan wuri ne misali iyallan su na gidan haki dole za su kawo wurin iyallan su kamin su ta can kowa marke su ne eh, kowa ali zai su tarbe su to shine shi Abdullahi ya ce salla mun kawo li ahlina wurin iyallan mu amma fa jawastu manzili na ƙetare masauki na gidana bi gairu julusin fi duk da zama ban yi ciki ba saboda zaruncinsa rayuwa ce tana can a wata nusha cikin fa'il mai suru da ta balaga bisa ga wagga bi gairu dukhulin fihi duk da shiga ban yi ba balle ai batun mi zama an ga yafi balaga kama a kawo abinci ta ce ban ci ba wani ya ce duk da ɗanɗanawa ban yi ba kuna da bambanci shi wanga duk da ɗanɗana bai ba balle ya ci kai ko ci abba kai bai nawa kayin A ɗanɗana to ce bai duk da shiga ba mu yi ba to balle a yi batun zama amma yana yi wa ai baka zanna gori ba amma ka shige shi to na wacce nufa ta fi balaga bi gairu dukhulin fihi duk da shiga ba mu yi a cikin gidan ba wannan su lokacin mutane hujja suna kwakwance sun yi kwana domin an ba su labarin sun kawo inda ake ce ma ayama ita ko aya ma hiyar rabin yini ce da inda suke kaga ashe sun sassabto kusa da kusa a lokacin wancan sansani na maliba walau sama'i ba wanda a tare da ni a lokacin illa kalilin sai mutane yan cito a da'ani da suka yi min biyayya a lokacin allah sairi akan wagga tafiya da daddare don tafiya ce da daddare sun ka hita haka shehu ya umurce su hita da daddare to ba wanda ya min biyayya a lokacin kamin mu haɗu suna nan ta yi wa jama'ar su amma dai ga wannan tahiya ta da daddare in tafi kwato to ɗan ciki suka biyo ne kamin gaba ɗaya mu haɗu ɗin mu taho nan kwato mu haɗe bayan alfijir ya keto to a lokacin ba'da la'ani bayan gajiya ta tabbata gare mu wal ju'u yunwa yalza'u yana cizon mushi yunwa a wata nusa yalfa'u yana cizon mu domin abin da ya sa dukkan garuruwa gaba ɗaya sun haɗe musu kai ba wani gari da za su samu zai su samu abinci sannan kuma wanga sabon zama ne ba su da abinci in ba ganima ba in ji muhammadu bello in an bi kafin ne an kakkashe su a ɗan samu ganiman nan kuma ga dabbobinsu ga mutane da yawa da suka biyo su a nan gudu walamma ra'ayin alfajara lokacin da muka ga alfijir kaga ha alfijir ya ke tuwan can ba su iso ba muka ga alfijir da a umuduhu ko da a amuduhu gimshiki ne ya yi haske dama ana ce ma amud gimshiki kamar yanzu larabcin zamani ana ce mu mutabi amudul kaharaba amudul kaharaba na zalla muka sauka fasallaina muka yi sallah ila an tajamma'u har jama'an mu suka taru muka yi sallah har san da musulmin biyayya ba in ba yan ceto ba suka taru gaba ɗaya muka haɗe a nan gurdam fasirna muka tafi ila gurdam wa kada ma jam'una haƙiƙa taron mu ya cika domin an samu madadi da yawa haka ta faru kubai da zawalin yau kamin yini ya gushe mun ka haɗu wannan ne na wayewar gari waljam'u taro namu yanzu ya kakkasu ko kuma waljam'u taron mu yanzu an kakkasa shi suna jiran abokan gaba shi abdullahi ya faru cin din sojoji fagurna muka kore jumu'al kufri tarurruka na kafirci duk taron nan na kafirci na an hau daga tafke shi gurdam na kwato wanda ya fara motsawa shine ne a tariki ya kore su wurin tafki kuma ya kwato dokin su guda kamar daga yakin badar sai da an kaɗan fara motsawa su sayyidi ali da su sayyidi hamza su uku da su uku musulmi su uku kayarai hamza ya kashe nashi ali ya kashe nashi to sai wancan suka jima juna to wancan musulmin ya jimo. to sai da hamza da sayyidi ali sai suka hada a kashe wanga kahiri kaga su kahiri suna da gawa uku su ko musulmi suna da jimuwa guda da kuma wanda Allah ya biyu to wannan kin dama ita mubaraza ana haka to ko nan ga tafkin kwato da yake daidai suke da yakin badar gare su kamar da Muhammadu Bello ya faɗa ka yawmal taqal jam'an wa bi musabati yawmal furqan yawmal taqal jam'an daidai suke da ranar da rabu gaskiya da ƙarya kuma jama'a musu ta zamu jama'a musulmi da jama'a kafir kamar da kuma cikin daututtuka shi sai Abdullahi zai magana kalima ta badar din to muka zo da muka kore mu alkufr dukkanin taro taro na kafirci an hau bihi da tafkin nan na gurgab shine kwato ai fa qadra'u alhali sun ga jama'an taron su mislai daidai wa daida na jama'ati na taron mu fa'u ka kiyaye wannan magana da nake maka ana sun ga sun himu yawa to anan kama can cikin suratu ali imran قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء wannan kenan to anan daga cikin hikima wani suka nuna sun ga taron su iri na taron mu anan sun mutu taron su biyu su 'yan can kayan rai to amma wata hikima ta Allah wata karama ta bayyana sai sun kaga iya silonka mu je to kaga wannan zai taimaka muna mu mu samu karfin gwiwa cewa taron da ya hina himmu da sun kai yawa bai wuce mutum bai wuce linkin mu guda biyu ba kenan kowane musulmi guda zai tarbi kahiri tare da sun yi haka yawa wannan daga cikin hikimar kenan mhm. ballo sun yi tsammanin mahallar gini wuri na kunci domin su shi abdullahi suna wuri ne mai kunci ne itace wurin wani kurmi haka su ko suna bisa ga gatudanni sun suna cinka wasu dabugga haka to ne fadannu sun yi tsammanin mahallar gini wurin da muke na kuncin itace yansur zai taimaka musu ga jama'a na taron mu su murje mu sun zaci haka don mu muna cikin kuncin itace wa anna ruba haqiqa da bugga jam'u rubuwa ko rubuwa satan satanfa za su amfane su min nasirin daga masu taimaka musu akan mu su ko suna ganin in sun ka hau bisa ga tudanni shi a taimakon shi awayensu to sai su fafaru sanadiyar haka suka sheka ilaiha zuwa ga tudanni suka ban mu nan a cikin kumace wanda in ka wurin ya kai wurin mil biyu dan nan inda sun ka sheka za ka ci in kayi ga duwatsu can sama to nan sun ka tafi su wa'yan can kafin raɗi sun masafu sannan suka yi safu safu wa an ɗauko suka hurtattar tadda daga lubuku ne ma'ana suka buga ɗubunahum gangunansu gangunma gangunma sai muhammadu bin ne ce wa kabbar na salasa mu muka yi kabbara guda uku su sun buga ma turaye mu ko muka yi kabbara wal jam'u mu da nasu da nuna kusanta wa yatba yana jin su ya samu isa gare su mu mu ba su su ƙararru ila an tara aina hammun ka ga juna muhammadu bello yace waqta halatil ahdaq bil ahdaqi idanu suka yi kwalli da idanu idanun musulmai da idanun kahirai suka yi kwalli wa juna bana muka kwalli juna yace da damanmu da haulinsu aka haɗu da kuma haulinmu da damansu aka haɗu wa zadar turabu na kusantar mu ta ƙaru ramau sai suka fara halbowa wa duk haka dai su shehu su fara musu komai sai da suka halbo fara mai na hamsin muka halbe su dama mahi yawa halbi ya yi yawa kamar da muhammadu bello ya fada a cikin yakin da suka ga haka sai karama shehu ta bane fawallun sai suka ba da bawa aka sha'o suka takura akwai wauda aliburin bawa aka sha'o ne falam ba abin da ya kingi ba wata wata illa an ra'aitu wace nidda jahama wa holo faddaru mislu jahamatin wa safadihi mun yushe can ra'iya ta marsiya ta muhammadul mustafa rahimahullah kadin kashe ita holo kun hadarin da ba ruwa ta kuranye an shamsul islam sai ga ranar musulunci talma'u tana kyalkyalniya nan akwai wani abu da yayi na isti'ara wato duk taron su da saututtukan da suke da kwarzarniyar da suke da rubar da suke cewa sun tawo da niyyar su ta mamake mu to sai kamanta shi kamar hadari na wani ko zai kama kwakwazarniya kwazarniya kamar a ruwa amma muna haɗuwa a shaidu holoko ɗaya ne duru babban zata suke to a nan muku mu an ranar musulunci to idan hadari to an san zai ruhe rana to amma alamun shi lokon ba a ruwa sai a ga rana ta hito to kenan mu muna hitowa mu a ranar musulunci su ko kun ne na holoko sai suka suka suka rushe gaba ɗaya to shi suka nihe da mun ka ga su kadin sai mun ga kawai ni sai abdullahi su kadin kashe fatta kurami me yasa ta ne an shamsu lislami ranar musulunci ta zo talmawa tana kyalkyalya don haka dole holoko ya ja gaba ya ja baya to haka ta faru ne bi nasar da taimakon allazi wannan da nasarar nabiya da ya taimaki annabi muhammad alal ita ga abokan gaba bi badarin a yakin badar walaqad kuma allah bi badarin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun ya taimake su ne bi jam'in mil mala'iki da taron mala'iku wata nufa bi jam'in bil mala'iki da taron mala'iku ya zama wanda ya haɗu domin ci gaban wannan wurin da aka karanta ittaqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أتكين آل إمران can a suratul amfani mala'iku dubu anan aka ce dubu uku sannan kuma aka ce dubu biyar to gaba da aka ce dai domin su natsu ne amma taimako yana wurin Allah ba wai daga mala'ikun bane kamar da ta takaice ayoyin su kai bayani to Allah taimaka muna to sai ce wa kan bi jilalin da yawa ma'abuci doki mai yihi shine 'yancan tufafin don can an ce alaihim jilalin suna da yihi to shine ce da yawa Shi ne wannan abin da aka lulluba ma doki wanda za a yi makawa ne cewa kan bi jilalin da yawa mai doki ma'abucin dokin da adda yihi tufafi ne na girma a kuskuna wanda masu yihi kawai doki ɗari in ji muhammadu bello tuwahi waɗanga na ƙawa kamar za ana wurin wani biki haka a kufuna tamunan musara'atu ta kashe shi mafi yawan mutum da doki bai wuce hamsin ba mu mafi yawan ɗan ƙasa ne rijal ne sai mu sa hannunmu mu tabo ya rufe kasa to shi asara ato a kulfuna fu'usun gatura namu jam'u fa'atin fajazzat sai su katsar asahu hukai ne ya o yana ƙiƙirewa shi kan sannan wa kan min kamiyin da yawa zarumi wanda ya ɓoye gaba ɗaya ba a ganin komi nashi in ba idanu ne ba duk gaba ɗaya kayan yaƙi sun ɓoye shi sihamuna kibanmu jaddalatu suka kaso su ƙasa da muka halba mai kibiya wa na da mata kubba mu da muka sara musu to da yawa muka samu wannan ɗaurin tsuntsaye wa adbu'u da sayakin ne wa rahu sun lullube shi suna ci su kan sun samu nama to da yawa aka samu haka ga sunan shanye cikin rana ga ah, in fagul mai surwan ga zauti wa kan min kami shi a farko sannan wa kan zijila zijila duk da kusan ma'ana guda daradna homo muka muka kore su wasdan hari tsakiyar rana ido na ganin ido falam yakun wata nusa walam yakun walam yakun mazra'u ba wurin ladewa lahum gare su fi dujal laili fi dujal laili a cikin duhun dare ghaira ghina in ba su ga cikin kunci ba don da sun yi to yi za a horin wata zai nuna munasu su sai suka ɗaya cikin kunci kawai to nan ne hoyin fahun yumfan su fa jama'a sai jam'in zuhurai azhur da la'asar to sai a sa hi can zuhurai hi ma a isha'aihi tare da magariba da isha isha'i rima a can rima duk cikin gwaran yau ne rimawa da ake cewa alal ima'i bisa ga ima'i dan ba zai iya duka ba saboda ganin suke za a kawo farmaki ya hada su ne wa shamsu alhali rana lokacin ta dalau tana bullowa ya gani azura al'asar magariba da isha'i wanda akwai wani masallaci na nan wanda an nuna mana shi bakin hanya shike haka karshen ta dai da aka kore su sai da sun haka har tambagarka wanda ake ce ma tambagarka can duk dai cikin wannan gari ne kusa sai an wuce shi sannan a kawo gwadabawa nan abin nan dagel shi tambagar ka wurin cin mola <clears throat> to anan babban abin lura ya aka sai yin kuma ya azura al'asar magariba da isha magana biyu wasu ka ce kinaya ce ce da an ka yayi su bisa ga ima'i ma'ana da wani abu ya taho mai bukatar azubu shi ne kasa ba zai iya ba saboda tsoron da yake fi da tashin hankali wasu kuma suka ce abinda aka nihi dama ai suna sallah ne amma suna tare da abinda ke rushe musu addinin musulunci don haka ko mutum yana sallah muddin yana tare da abinda ke wani musulunci to sallah ɗaya ce yake yi in ma ya azumi ko haji duk azumin ɗaya ne da haji yake yi amma ba a karɓa ba قد تفرق hakika taro ne ya yi ɗaiɗaiɗai da kullum jihati kowace jiha badadan ɗaiɗaiɗai su yumfa la ta zama ba zai sake haɗuwa ba wanga taron na shi lomin jami har ranar alkiyama ba zai sake haɗuwa wuri guda wanda a lokacin da suka tafi wani da aka ce magano suka ɓoye cikin ruhinni akwai wata tsamiya ma wurin wadda su shi usmanu sun ta wurin tsamiyar sai ta duko su shehu abdullahi sai ta duko har yanzu tana nan duke haka ita tsaniyar mun hau karkashin ta saboda karamarsu hadde suka kai wurin da ake sun maginiga duk da cikin korewar da aka yi musu fa khallu lana amwalahum wa nisa'ahum sun dan muna dukiyoyinsu da ma matansu ala ragamihim ba don son su ba wallahu Allah ya shi ke ba wanda ya soya ba mu wanda shi ke hana mu wanda su ya hana musu ya amshi ya ba mu haka idan Allah ya baka abu duk wanda wani sai ya kare ka wallahi ba zai iya kare ka ba in Allah ya hana ma duk da an so a dora ka ba za a dora ka ba da ma za ka zama karkashin mai dukiya sai a ce komai bai mai ba to irada Allah abbata ne cewa za ka samu karkashi ne ba ne wani hannu mu nan jam'un taro ne tanasaru da suka taimaka ma juna alal islam akan musulunci lasna na tarafa obama ɗaukaka neman ɗaukaka da shay'in da wani abu gairihi in ba addinin musulunci ba duk taron da namu na addinin musulunci ne ƙaba'ilu islamin ƙabiloli ne na musulunci fatorar da hayyuna torar da su ne danginmu a nusa wata nusa fatorar ƙabiluna Fulani fulanin fulaninmu a wata nusa yuna hausawan mu alkullu gaba ɗaya mujmau an hada su wuri guda wasina cikinmu akwai fulahun wanda ba ba fulani ba ba hausawa ba wannan kenan kenan akwai wasu waɗanda suka taho waɗanda ma daga ciki akwai gobirawa a cikinmu kamar da su ku akwai hillani a cikinsu kaga wannan ba yaƙi ne na ta'assub ba min qaba'ila na kabiloli kuma akwai azginawa jummi'ar an hada su to idan suka hadu kana tajammu wannan taron ya kasance ala nasr dinillahi akan taimakon addinin Allah ne kawai fa turabe turabe turan kawa wata nusa banu tore akhwalul fulani ko akhwalul fulatin kawurabe na fillani uswatun yan uwa ne la urbin na larabawa fatafarra'u sun samu reshen su reshen su na tushe min rumi na isin garu mu dan is kamar da bayani ya gabata wa uqubatu sahabi ba jaddin shi akka kalil fulanin a wata nusa fulatin ga fulani min arab kuma shi daga laraba suke domin bukorai shi ne dan abu ubaida amirun jarrahi ne sahabi ne dan sahabi sannan kuma komanda ne na amrun al shi ko amrun al-as gwamnan sayyidi umar radiyallahu ta'ala anhu wa ummuhum mahaifiyarsu bajju maggo kana ta kasance min turu daga futa turu ta hito o ka kiyaye wannan a wata nusa wa maimakon wa min turu wa min turab kanat ummuhum bajju maggo a. wadda ita majjumago ita amma ta uku ba nan sahabi ashe su hilla ne ɗiyan sahabbai na kenan kuma larabawa ita bahillata shi ko ba larabe ba shi ukuba uku ba wanda ya aure ta ita majjumago har suka haihu ɗiya guda shida ɗin nan maza biyar shine akwai muhammad abubakar umar usman ali da kuma fadima fadima ta shifo wadda ita mahaifiyar sullubawa kaga ashe da sullubawa da hilla ne duk zariyarsa guda uwa ɗaya uba ɗaya kenan wannan kenan fasal anhumu ka tambayi su kahirai man harabu wanda suka yi yaƙi da su bi matankari da matankari ai sun san mu ne mu hakara da su a matankari haka tambayi su a cikin Nijar wa kwanni da kwanni ma cikin Nijar warima da rima to in ka tambayi su fassal akhbar haqiqanin labarurruka a wata nusa nassul akhbari nassin labarurruka yusma za a ji su cewa ga yadda an hakwa shi ba su sha da daɗi ba kenan to ƙarshe sai ce fa ya ummatal islam ya ku al'umma ta musulunci hiddu ku yi ƙoƙari wa jahidu ku yi yaƙi wala tahinu kar ku yadda ku yi rauni Allah yana cewa wala tahinu fi ibtigha'il qawm in ta takunu alamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarju tasallu fi hankuri marji makoma ta linnasiri zai kawo taimako ana zai kawo taimakon Allah ya kai haƙuri fakatlakum waɗanda aka kashe muku to fi jannatul khuldi suna cikin aljanna ta dawama daiman tutub ko yaushe warace kuma suka dawo ba a kashe su ba duk wanda ya dawo cikin ku zai dawo bil izi da girma ne ya kare kafirci wal mali kuma zai dawo da dukiya ta ganima falaisa hadima ba da isa rushe limata bi da abinda ikon Allah ta gina walaisa mudfi ba mai tunkudewa li amrillah ga al'amarin Allah in ja'a yanzu haka Allah ya kaddaro mu samu nasara a kansu don an kashe abinda ba ba a san adadin sa ba su yawancan kayan fakar haqiqa wa'adullahi can a infaqul maisir iyanan ya aji ba wagga shekara da zamu karanta to amma na akwai ta faƙar tamma wa'adullahi hakika taimakon Allah ya cika fi nasarar akan taimakon addininsa walam yabqa ba abin da ya rage illa shukruhu sai gode ma Allah amma wata zarra kuma a sa kankan da kai domin Allah subhanahu wataala shi ya ba mu ikon muka tarwa kasa tare da sun yi mu fawa da komi na haka kankan da kai zamu yi ba alfahari a ciki da yawa ku da yawa amma a baku nasara game da wasu mutane masu ya kaga kankan da kai zai biyo ba to ba abin da ya rage gare mu musu shi abdullahi illa shukuru ka ce gode ma Allah wa tabarru da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wataala mu gode ma Allah domin ya kara mana ni'ima ta tarwatsa kafirai alhamdulillah anan za mu tsaya akwai takarda ta maulidi wanda inda za a yi shi maka